Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Barar Roji, wanda marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga ta rubuta muku shi, wacce aka fi sani da mai dambu, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. Tana gama abin da za ta yi ta fita, shi kuma ya kira masu kula da gidan suka gyara komi tare da fita da shi. Sannan ya tattara kayan shi bayan ya yi odar wasu kayan gidan, wanda ta, wanda zuba abubuwan a jikin ya sa aka kwashe, ma'aikatan gidan suka raba baki ɗaya. Bai iya kwana a cikin gidan ba ƙarshe gidan su ɗan ba'ari ya je ya kwana. Hanan Hanan Hamad Hamidu Dogo, mahaifiyar ta Hajiya Karime da Hajiya Latifa. halinsu ɗaya domin mutane ne masu mugun son nasaba da mulki. Hajiya Karima ita ke bin Hajiya Nuratu mahaifiyar ɗan Ba'ari ita kuma take bin Hajiya Latifa. Kasancewar babu wani ratar shekaru a tsakaninsu. Mahaifiyar ɗan Ba'ari Nuratu ba ta da halinsu. Mace mai haƙuri da sanin ya kamata. Ba ta da damuwa da abin duniya kuma abin burgewa har matakin PhD gare ta a ilimin kimiyyar Musulunci wato Islamic Science. Mamace ce da take da da'awa domin mijinta malamin jami'a ne, ita ma haka. Idan ka kanta da Sajiya Latifa ba za ka ce abu ɗaya ba ne domin sun fi ta rawar kai ita ta zaɓi ƙaramin rayuwa ne duk da mijinta a jami'ar ma shugabar jami'a ne, hakan ya sa suke da babban matsayi. Ibrahim Ibrahim ɗan Ba'ari abokin Alhaji Mamman Nasir ne. Abokin shi ne tun na yarinta kuma alhamdulillah har yau abokin shi ne domin duk abin da ya taso mishi mai taya shi murnar ko baƙin ciki ɗan ba'ari ne. Duk da ya so ba shi matsayin minista amma ya ƙi amsa ya ce mishi a'a duk abin da za ka bani duniya ta ce sabida duniya za ta ce sabida ni amininka ne amma idan ka ajiye shi muka riƙe amintar mu babu mai magana. Ka san me zan iya kuskure? Ka san zan iya yin kuskure ba za ka gaya min ba amma a yanzu babu komai da zai sauya mu sai idan kai ne kasuwa kan. Wannan hakan ya ƙara musu danƙon aminta kuma har kwanan gobe a gidan ɗan ba'ari Alhaji Mamman Nasir yake karyawa da abincin rana, saboda bai aminta da abincin da ake dafawa a cikin gidan shi ba. Wannan shi ne halin da yake ciki da kuma nasabar da take tsakanin Mohan da ɗan ba'ari, sai Hanan H.H. Jogo. Kwanciya ya dogon kujera ta shiga turo, ya shiga turo min saƙo me yasa nake kiranka ka bana samun ka, ina son jin Ina jin, ina son jin a damagaran a ina kake ina son ganin ka. Almamun ka ɗauki kira na ina son rakiyar ka zuwa London ne, ka shirya gani nan zuwa. Can ya kuma kiran layin amma bai shiga ba kwanciya ya yi sannan ya kuma tura wani saƙon ka yi min magana idan ka buɗe wayar lafiya. Cikin damuwa yake kallon wayar yau kwana biyar bayan sa yau kwana biyar baya samun shi a wayar kuma ko da ya shiga baya ɗauka. Insha Allahu gobe ina hanya. da kuma tura sakon yana jin kamar ya bi sakon shi ma. Da magaram, duk abin da na gaya wa Inna da wanda Amma Muhan ya bani ta amsa. Amma wai da ya saya min da ita zan ji muryar shi na ƙi nuna mata. Duk da tana min kallon akwai abin da nake ɓoye mata. Ina kwance na ji wayar tana shi tashi ne don na don na hango a waje tana tana ta sintiri Tun ranar da ta yi min shegen duka ko fita waje ba na yi. Da haka ina kwance na duba wayar saƙon shi da na gani. Babu adadi ya sa ni miƙewa tare da ɗaukar kayana na saka. Sannan na fita kofar gida tana kallo na. Bayan gidanmu na nufa na kira layin shi. Duk da dare ne. Ɗauka yana sauke ajiyar zuciya amma Mawan don Allah kar ka zo. A kan me? Na ce kar ka zo. Na faɗa cikin kuka. Sannan na kashe wayar na koma cikin gidan. Kallo na tai bata min magana ba yi ma na wuce ɗaki na kwanciya ta. Amma kamar yadda na ga rana haka na ga dare domin ba ni da cikakken nutsuwa ga bugun zuciyar da nake ji. Kallon wayar ya yi tare da miƙewa bai yi wata wata ba ya gyara kayan shi tsaf. Banɗaki ya shiga ya alwala ya fito ya gabatar da sallar nafila tare da addu'ar Allah ya ba shi sa'ar tafiyar da zai yi. Ya kuma nemi tsari daga mugun ji da mugun gani sannan ya koma ya kwanta. Gari na wayewa bai fita Gari na waye wayewa na fita neman layin shi, baya shiga. Tunda na koma cikin gida na zauna tare da fashewa da kuka. Bata damu ba kuma bata tambayan ni dalilin kukan ba, ni dai ta zuba min ido. Ta zuba min ido da na ishe ta, ta rufe ni da duka domin baba da yake karɓa ta baya gida. Kai inna ta cika zafi. Ita ita ke duka na ita ke kuka, haka wurin ranar na shi kwance da zazzabi karfe bakwai bayan an fito masallaci har da rabi na fito a hankali domin zazzaɓi yake damuna. Kiran layin shi na fara na ji tana ringin yana ɗauka na fashe da kuka hamma. Ka yi shiru ga nan yanzu yanzu na idar da sallah. Idan zabo na yawo kare na yawo dole a riski juna. Mata maza yau zan ji daɗina da kai in ji shege. zara idanu na ta da cirewar na kalle shi yana tsaye sai wari yake. A hankali na raba gefen shi zan wuce ya kai min cafka tare da matse ni a jikin bango. Danga na a sararre, sai na bari kuma. Yau nake son ka ji yadda nake idan ba haka ba, in ba haka ba, ba za ka fahimci yadda nake ƙaunar ka ba. Kuka ne ya kwace min na yi nan naushinsa ko zai bar ni, amma bai hakan bai saka ya bar ni ba sai ma sai ma ci gaba da rirriƙe ni da yake. Kiran Amma ne ya shigo na haɗa na da nake da shi na tura shi sannan na fita a lungun da gudu. Ya rufa min da gudu har zauren gidanmu tare da saka min kafa, ashe Amma yana hango mu. Fita ya yi a motar da mugun gudu shi ma ya shigo. Shi ma ya shigo. Zaune waya ta faɗi can nima kuma ina kwance a ƙasa saboda gwiwa ta da ta bugu. Yana shigowa ya soke ajiyar zuciya lokacin da ya ga shau lokacin da ya ga shege ya kamo ni. Ina ga tun da uwarka ta haife ka bata taɓa baka matsayi na musamman ba. Yaron da nake ji da shi za ka taɓa? Ya tsaya tare da jingina bayan shi da ƙofar gidan sannan ya taho inda shago yake. Sannan ya kalle shi bayan ya bayan ya kai mishi wani mahaukacin naushi a fuska sai da ya zube a kan gwiwar shi ya kuma kai kafar shi yadda ke ya kuma dukansa wani irin ihu ya saka ta da zubewa yana shure-shure jan kafar shi ya fitar da shi daga zauren da kyanar mike ina ɗingishi ina kalan yadda muhan yake dukan shi idan mutum ya taɓa ka hukuncin shi a cire hannun shi Idan kuma ƙaddarar shi ta sanya ya rungume ka, hukuncin shi kisa ne. Ban san lokacin da wani ƙarfi ya zo min ba da gudu na rungume bayan shi kaina a bayan shi. Ya isa kar kace shi kar janyo min wata ƙaddara, da ba zan iya ɗauka ba. Ya tuba. Bai fasa ba sai da na bai fasa ba sai da na ji ƙarar sai da na ji shago shege alamar hammamuwa ne mishi wani abu. Na juya da sauri gaban shi na ture shi. Na ce ya isa haka me kake so da ni? Wannan wani irin rayuwa ce haka za ka kashe shi ne? Na faɗa da ƙarfi ina kuka ji nan ya riƙo nuna ya saka a ƙirjin shi. Sai bashi yake saukewa yana kallo na. Ji ne an fisgon tare da kifa min mari tas. Gurin ya ɗauka da hanzari ya ɗago kai yana kallon ina da ta kuma ɗaga hannu. Za ta ke ni ya ce mata ki yi haƙuri. Yaro ne bai san komi ba. Ya faɗa a sanye kai ne ko? kai ka sauya mishi alƙibla kai na kuma ganin ka kofar gidan nan ka tafi ko kuma wallahi na ɗauke shi na nisan tashi da ko'ina ka je ba na son ganin ka kar ka lalata min rayuwar shi haka ta ja hannuna har zuwa cikin gidan yana tsaye bai tafi ko'ina ba ‘yan uwan shego shege ne suka zo suka ɗauke shi buɗe motar shi ya ciro kuɗi ya wurga musu suka bar guru wato shine ya sauya shine ya sauya maka tunani wannan abun. Na waye? Ta nuna min wayar da yake yashi a wajen. Inna, dan Allah kar ki bi. Dan Allah. Bige min baki ta sanan ta ce min wallahi sai na ci mutuncin ku daga kai har shi. Hana kayan ta tare da fita da shi ta miƙa mishi kayan shi. Ba na son na kuma ganin ƙafarka a ƙofar gidan nan. Idan kuma hakan ya faru, zan cika kalmata da maganata da abin da zai dame ka. Ka rabu da shi, ka yi tafiyarka, ba na son ganinka a rayuwar shi. Ba na son kukan shi. Tana gama faɗa haka ta juya tare da komawa cikin gidan. Har Malam Umar ya zo ya wuce muhan yana jikin motar shi. Kayan yana gaban shi bai saka ya yi fushi ba. Hakan yana tsaye har dare sosai yana tsaye a gurin. Bayan baba ya dawo, bata gaya mishi ba kuma bata nuna mishi wani abu ya faru ba domin ta gargaɗe ni da babban murya Ina kallon suka kwanta wato suka shiga ɗakinsu. Na san yana ƙofar gidan bai tafi ba. Da haka na tashi a hankali na fito tare da ɗauko wani abu. Na saka a jikin katangar gidanmu na haura katangar na duro. Sannan na kwasa da gudu sai gurin shi. Ina zuwa na faɗa a jikin shi ina kuka. Buɗe mun hannu shi ya tare da shiga cikin jikin shi. Hamma ka yi haƙuri ka tafi. Ɗago kaina ya tare da kallon yadda nake kuka. Sake mai da kaina yana shafa bayana. Ina nan har sai na ta bari na yi magana da ita. Ya faɗa tare da ɗauke kanshi. Kallon shi ne da gaske yake fa. Don haka na gyara tsayuwata a jikin shi hamma. Mamun, hamma na am my golden boy. Ya faɗa tare da shafa kaina. Bayan ya riƙo hannuna ya nufi kofar gidanmu da ni. Don Allah kar buga musu kofar za ta zane ni. Don Allah karka bari ta san fito ta katanga. Please hamma Mohan. Bai saurare ni ba, ya buga ƙofar yayi da ƙyar aka buɗe. Baba ne ya buɗe a hankali ya ci daga bayan shi. Maza shi ka kwanta ina nan har gobe. Ya faɗa yana tura ni cikin gidan. Tsoron Allah da tsoron inna ya sa ni jin fitsarin tsoro. Haka baba ya kalle shi tare da cewa na gode. Baba kar a dake shi dan Allah. Idan aka dake shi zaka karya mu ne kamar yadda kai wa wancan yaron. Bai ce komai ba ya tsaya a gurin har suka rufe kofar gidan, zama ya kofar gidan. Bayan ya ciro ƙaramar bindigar shi, ya gyara kunamarta. Ganin yadda inna take neman abin duka na ya sa baba ya sha gabanta ya isa haka. Me ya laifin shi? Kin ga dukan nan da takura? Kin ga dukan nan da takurawa wallahi shi zai lalata miki shi. Tunda na dawo kika ki gaya min abin da ya faru. Na ce miki wani abu ya faru ne kika ce mana a'a. Amma a can inda nake zaune aka gaya min shago ya haɗu da wanda ya fi ƙarfin shi inda ya ba almamun. Na nuna miki na sani Na nuna miki na sani to bari na gaya miki matuƙar shago yana unguwar nan. Wallahi azim abin da kike ɓoyewa zai fitar miki da shi domin ba dan Allah ya kawo shi ba sunan tattalinki na shekaru sha takwas zai tashi a banza. Tsanani baya gyara sai lalatawa ba yau na fara gaya miki ba. Sabida ina son auna girman abin da yake faruwa ne, da haka kar ki sake almamun ya fahimci dalilin ki na hana shi abin da yake so. Domin kuwa gobansa zai lalata da hannun shi. Daga yadda zaki yi, kai kuma wuce ka bar ni guri. haka muka kwana zuciyar kowa babu daɗi, Allah sarki. Amma Mohan a nan kofar gida ya kwana da asuba suka nufi masallaci da baba. Sannan suka yi hira bayan ya faɗi abin da ya kawo shi da abin da ya faru a baya. Malam ya yi godiya sannan ya ce mishi mun gode, sai dai kawai a bar aikin nan. Idan hankali ya kwanta za a yi mishi. Ka ga shi hankalinta hankalinta a tashe yake sannan ina son yaron ya koma makaranta saboda ƙwazon shi. Don Allah ka yi hakuri zan kula da komi. Ina son rayuwar almamun ya bunƙasa sosai. Insha Allahu baba na yi mata alƙawarin ba zan kuma takura mishi ba. Yaron ya yi jinya na don haka zan kula da shi sosai kamar ƙanina. Ka ba wa inna hakuri, ba zan lalata mata ɗanta ba. Wannan kuɗin shi da kayan shi ba zan iya yin komi da shi ba ka ba shi don Allah. A'a yaro. Baba ka ɗauke ni Baba ka ɗauke ni ɗanka ne idan ba za ka nuna min iya almamun ka haifa ba. Amsa Malam Umar ya yana mishi godiya da saka albarka. Sannan ya shiga cikin gidan ina kwance ya ɗaga labule tare da cewa kaje yana son zai tafi yanzu. A hankali na miƙe tare da fitowa waje. Na same shi yana tsaye da ke garin bai gama wayewa ba. A hankali na tsaya a gaban shi ina wasa da hannuna. Za ka dawo sukul ko? domin ina son zan tafi wani kwas na shekara ɗaya da rabi lokacin ka gama karatun. Ina ga za ka attachment lokacin. Ɗago kaina ina kallon shi kafin na sunkuyar da kaina, Inna ta ce ba zan koma ba. Ɗago kai na yi tare da sha inda ta ce ba zan koma ba. Ɗago yana share min kwalla za ta bari idan ba na tare da kai. Za ka yi karatunka cikin salama. Idan kuma muna tare ba zan iya haƙuri ba. Gyaɗa mishi kai na Ina wasa da hannuna amma me yasa za ka tafi? Ba ka son na tafi ne? Ya faɗa yana buɗe min hannun shi a hankali na shige. Tare da limshe idanuna ƙwalla yana zubo min. Hamma na, mamun ɗina ka yi karatu mai kyau zan baka kyauta ranar da ka gama karatu da attachment. Hannun na ji akan lips da sauri na buɗe idanuna sai cikin nashi. Sumbatar goshi na yi sannan ya cire jikin shi bayan ya bar ni tsaye ina mai jin sassanyai. lips ɗin shi a goshina har zuwa lokacin ban buɗe idanuna ba domin ina jin shi kamar an kunna min wuta ne a jikina. Tashin motar shi yasa na buɗe ido ina kallon yadda ya fige ta a guje. Ta masu sauraro a nan za dakata ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.